أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفخه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدداوة karatu bayan dogon hutu dogon bari na azumi da na sallah ah, wanda kuma kafin azumin ma ina ganin mun tsaye da karatun da dan wuri ah, to za mu ci gaba <coughs> yau za mu buɗe karatun namu yau 27 ga watan shawwal hijira annab sallallahu alaihi wasallam ta 1129 wanda ya dace da 25 ga watan goma na shekara ta 2008 ta miladiya a wannan zai zama to darasi na nawa kenan Dari da talatin da bakwai yau a dari da talatin da bakwai Da bakwai ne ko da takwas Dari <laughs> da talatin da takwas dari da talatin da takwas ko takwas ta rubuta ba ba ba mun gari yau da takwas za a shiga yawa dari da talatin da takwas za mu tashi haka ai haka yake dari da talatin da takwas a cikin kitabun jihadi za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da dari uku da ashirin da hudu a bisa wannan tarkimin na san wannan tarkimin ya saba da tarkimin na littafin na tafikin shek shu'aib al-arnaud نعم حديث عبد الله بن أبي أوفى وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما دك عبد الله بن أبي أوفى الله يدد شيد ما يكنسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin ɗaya daga cikin kwanakin da ya haɗu da abokan gaba a ciki ayyamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi ghazawatu wato abin nan ranakun eh, yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ranakun da ya haɗu ya kara da abokan gaba in tawara hatta malati shams sai ya saurara wato ya saurara da a fara da a gabza yaƙi ba hatta malati shams har sai da rana ta karkata wato bayan zawali kenan sun maƙamatin nas sannan ya tashi cikin mutane ya yi hudu ba faƙal ya ce ayyuhan nas ya ku mutane la tamannau liqa al'adu ko la tamannau liqa al'adu duk a riwaya biyu ce kada ku yi tamanni kada ku yi burin haɗuwa da abokan gaba kada ku yi burin haɗuwa da abokan gaba domin haɗuwa da abokan gaba musiba ce kada ka rinka ka tashi kana burin a zo a a zo a gabza a zo a yaƙi musiba ce baka san yadda za ta kare ba wa sallallahu al'afiya ku roki Allah al'afiya wato kuroki, Allah ya kiyaye ku daga fitina daga musiba da bala'i kuma haduwa yaƙi musiba ce hmm? fa idza laqitumuhum to amma idan kuka haɗu da su fasbiru ku yi hakuri ku dage a cikin hakuri wa'lamu ku sani annal ta tahta bilalis suyu. cewa aljanna tana ƙarƙashin inuwar kansakali tana ƙarƙashin inuwoyin kansakali sun maƙal sannan ya ce Allahumma ya Allah munzilal kitab ya wanda ya saukar da alkur'ani wa mujiriyar sahab ya wanda yake gudanar da girgije ya rinka gudu a sama wa hazimal ahzab ya wanda yake rusa rundunar mayaka da suka haɗu domin yaƙi da addininsa ihzimhum Allah ka tarwatsa wannan jama'a tasu wansurna alaihim ka ba mu nasara a kansu wannan hadisin muttafaqun alaihi wato wannan a cikin wannan hadisin ya nuna mana cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karda don wannan lokaci ba da ma tamilu shams bayan karkatar rana lokacin da yake fara yaki mm. to menene hikimar karda don wannan lokaci hikimar shine lokaci ne da Allah yake bude kofofin sama lokaci wato bayan faduwa bayan karkatar rana zawal lokaci ne da ake bude kofofin sama shi yasa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan raka'a hudu da yake yi bayan zawal sai ya ce wannan sa'a ce da ake bude kofofin sama dan haka nake kaunar Allah ya dauka a ɗaukaka aiki na aiki na a wannan lokaci saboda haka yana karda dan wannan lokacin lokacin da za a fara yaki da abokan gaba domin a lokacin addu'ar da musulmi za su kan Allah ya bada nasara sai ga Allah ya saka wannan addu'a saboda haka kaga wato saboda taruwan asbabul ijaba a tattara sabubban ijabar addu'a shi kansa in aka yi saurin yaƙi addu'ar da ake yayin da aka yi sauyin yaƙi mustajaba ce to sannan kuma gashi ta dace da lokaci da Allah yake bude kofofin sama shi ma wannan ƙarin wato wani sababi ne na samun ijabar addu'a saboda haka a cikin wannan hadithin akwai don wannan lokaci domin wato neman a samun dacewa da biyan bukata ta taimakon addinin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara yakin a wannan lokacin haka wani daga cikin kwamandodin musulmi na baya ya yi alba arsalan alba arsalan ɗaya daga cikin kwamandojin a daular a wannan ba wata ta ba daular banu buwai ba daular banu buwai ta shi a ce wannan daular ta turkawa wadda suka zo daga hawarizm sunansu ya kwanta mu ɗaya daga cikin halifofinsu ne lokacin da za a yi yaƙi shine suka yi yaƙi tare da daular rom wadda da suka fita yaƙin shi kansa sarkin sarakunan rom imperator ɗin emperor ɗin na rom ya fito da shi aka to yaƙin suka ta aka tara musu runduna mai yawan gaske suka tabbatar cewa an fi ƙarfinsu to sai ya ce kada kada su yadda a fara yaƙi sai bayan zawal ya ce bayan zawal shi a lokacin nan musulmi a wurare da dama suna ana hudubar juma'a a cikin huduba a ci ana roƙon allah allahu suril islama wal musulmi allah ka taimaki musulmi musulunci da musulmi saboda haka da wannan yana fatan allah maɗaukakin sarki zai amsa addu'a su sannan na biyu kuma sa'a ce ta ijaba da kuma koyi da wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ne yake gaggawa a lokacin nan ya ya turmuza sa a cikin turbaya yayi sujada yana roƙon Allah yana tazarru'i yana kaskantar da kai gare shi da aka zo aka gabza wannan yakin shi kansa sarkin sarakunan Rum sai da ya zama to cikin ribatattun yaki sai da ya zama to ribatattun yaki ina manta sunansa amma kisa tana a zahabi ya kawo ta a cikin siyar alamin nubala a cikin tarjaman alba arsalan shi kansa sai da aka kama shi da aka kama shi suka tafi da shi a abin nan a suka tafi da shi a daular musulunci aka zo ya tura mutanensa kan a kawo fansa suka ƙi fansansa daga baya da aka yi masa mannu aka kyale shi sai tafi je ya kama ya zama tofa da bai musulunta ba amma sai ya zo ya bai koma ya zuwa ga neman mulki bai je ya zama tofa ya je ya zama to irin masu ba fada ba irin masu zuwa su bauta a cikin sauma a din nan masu bautar nasara to al arslan shi ma haga ya yi ko ya ya sana daga wannan haske na kaddadan wannan lokaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar mana da shi sannan har yau a cikin wannan hadithin akwai yin hudu ba kafin a ayyaki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tana da muhimmanci wanda yake dama haka ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take yana yin hudu ba kafin ayyaki domin ya nusantar da musulmi abin da za su saboda shi yakin jihadi ba yaƙi ne da ake yin sa don fushi ba ko don burgewa ko don tada zaune tsaye ko don fitina ko don wani abu a yaƙi ne na ibada wanda yana da ka'idodinsa shi yasa kafin a yi sai annabi sallallahu alaihi ya faɗi ka'idodin to a nan wajen ma ya yi wannan kudu ba to sannan a cikin wani hadisin za mu koyi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana na kada mu rinka burin haduwa da abokan gaba wanda a cikin wannan ya haɗa kada koyaushe ka rinka burin haduwa da ibtila'i daga Allah ita masiba neman tsari ake da ita kada ka ce to koma faru komai ta fanjama fanjama kuma mai me ma ya faru tsoro muke ji a'a kada ka nemi wato Allah ya jarabce ka kamar wanda sahabin da na taba gaya muku kissarsa ne wanda yake cewa ya Allah abinda yi abinda ka san zaka yi min azabarsa a lahira ka yi min tun anan duniya na huta da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ina kai miskini ne ya ba za ka iya ba ka roki Allah ya yafe ka roki Allah lafiya ka roki Allah ya maka afuwa daga musiba tunda ai ba wai musibar dole sai Allah ya yi ta ban Allah ya so sai ya yafe ya ki maka musibar kuma ya shigar da kai aljanna eh? saboda haka ka nemi wannan daga Allah shine kuma dama ai addu'a da Allah ya koya mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan ita ce tambayar afiya a duniya ka sami kyakkyawa kyakkyawa a duniya shine baka aminci daga dukkan musiba da bala'i baka da musiba a cikin rayuwarka a cikin arzikinka a cikin lafiyarka a cikin hankalinka a cikin iyalanka a cikin 'ya'yanka a cikin aikinka a cikin alakarka da mutane da kuma uwa uba a cikin addininka sannan a lahira ma ya baka kyakkyawa baka da musibar lahira la a cikin kabari wala an tashi alkiyama wala lokacin hisabi wala lokacin wucewa sirafi, wala lokacin shiga aljanna ko wuta to wannan ne ba shi yasa babu addu'a da ta kai ta wanda ko shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata wasu yace mana wasallallahu al'afiya ku roki Allah al'afiya to shine aminci da lafiya daga daga daga ukuba daga daga musiba to amma idan kuka haɗu abokan gaban fa ku roki Allah kada kada kada Allah kada ka jarabce mu to amma in jarabawar ta zo fa hmm? in jarabawar ta zo shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza laqitumuhum fasbiru to ku yi sabro ku yi haƙuri ku dage kada ku juya baya kada imanin ku ya raurawa kada ku gajiya kada ku ce wannan abin ya fi ƙarfinmu ba za mu iya ba kada ku gudu gudu daga fagen fama yana daga cikin manya-manyan zunubai guda bakwai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su tare da shirka daga cikin manya-manyan zunubai guda bakwai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata su daga ciki har da alfiraru min az gudu daga fagen daga wajen yakin jihadi fi sabilillah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana fasbiru ku yi hakuri domin hakuri shine zai mana maganin wato shine zai hana mu gudu hakuri shine zai hana mu mu yi rauni ko mu yi ragwanci kuma hakuri shine zai ba mu nasara tunda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anna sabra ma an nasr hakuri yana nan tare da hakuri tare tare da nasara wa anna nasra ma as-sabr Wa'annan nasara ma'asab nasara tana tare da haƙuri sannan kuma ya ce wa alamu annan jannata ta ta dilal suyuf sannan a cikin sannan ya kwadaitar nan kwadaitarwa ce akan jihadi cewa ku sani aljanna tana karkashin inuwan kan sakali wato ma'ana sababin shiga aljanna sababin shiga aljanna shine daukan dan sai ka ɗauki kan sakali shine zai zai sami inuwa yayin da ka dauke shi kuna kafsawa da naka kan sakalin da na abokan gaba duk sun yi inuwa to wannan abin da kuke sarrafin shiga aljanna ne kamar yadda hadisan baya suka nuna irin abin da Allah madaukakin sarki ya tanada na kusantar da aljanna ga masu jihadi fi sabilillah cikin hadisai da makaranta wanda yake haddana amru bin Jamu da na Anas ibn Nadar da sauransu sun maƙal sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a wanda ɗaya daga cikin addu'o'in samun nasara ne akan abokan gaba ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na Allah ya bamu nasara akan abokan gaba ita ce wannan addu'a shi yasa zaka ji limamai suna yawan yin ta a wajen hudu bauri da kuma yayin da suke yin kunuti sawa'un a lokacin azumi ne ko kuma irin kunutun nawazil yayin da wani abu wata musiba ta faru ta sauka za a ga limamai suna ta yin wannan addu'a kamar yayin da ta'addancin 'yan isra'ila ya yawa akan 'yan uwanmu na falastin da kuma kamar lokacin da rundunonin Amerika suka farma suka shiga afghanistan duk wani ta da cikin addu'a da musulmi a ko'ina suke yi saboda addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam koya yake yi yayin da ya zo yaƙi da abokan gaban addinin musulunci ma'anar addu'a shi ne ya allah munzilal kitab ana tawassuli da wannan sifa ta allah ta cewa allah ya allah kai ne mai saukar da littafi hmm, wannan sifa ce ta allah babba domin saukar da alkur'ani ya kunshi rahama da babu kamata saukar da littafin Allah rahama ce da babu kamata domin da littafin Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya fitar da mu daga cikin duhu zuwa ga haske da littafin Allah ne Allah ya tabbatar da addininsa da littafin Allah ne Allah yake bada nasara da littafin Allah gashin da rahama ba da bata da iyaka shi sa aka yi tawassuli da wannan sifa ta Allah maɗaukakin sarki wa mujriyas saha da kuma mai gudanar da giragizai wannan tawassuli ne da kudurar Allah kudura ce wadda yake bayyananna domin ba wani ba wata na'ura da za ta baka damar girgije yana tafiya zuwa ga gabas ka canza masa hanyar tafiya ya koma zuwa ga yamma da dukkan kasashen duniya dinnan za su haɗu da karfin arzikinsu da karfin a yakinsu ba za su taɓa yin wannan abin ba wannan sifa ce shi yasa ake tawassuli da wannan sifa wanda take nuna kudura Allah wanda yake da iko akan yin wannan to shine ko yake da iko akan bada nasara akan abokan gaba wa as sahab wa al ahzab me wato ruguza rundunoni al-ahzab jam'u hizb al-hizb shine kungiya hizb wato rundunar da aka yi domin aje ayyaki nan ishara ne ga abinda da Allah madaukakin sarki yayi a ranar yakin ahzab ranar yakin ahzab akwai rundunar mutanen makka akwai rundunar gafafan da suka zo suka nemi haɗin kai tare da su akwai kuma rundunar banu ƙuraida wanda suka ce su za su yakin ta cikin gida to duk ga baki ɗayansu ba a yi wani yaƙi ba allah ya rusa su allah ya aiko da iska da ta rinka abin nan a wance kalar da da da wato rundunansu da tukwanen abincinsu sannan kuma mala'ikun Allah suka zo suka rinka jefa tsoro a cikin zukatansu suka tashi suka gudu ba su samu komai ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira Allah ya mayar da kafirai da fushinsu ba su samu komai ba ba su samu wani alkhairi ba da wannan yakin da suka yi wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya isar ma mumine yaki ya zama to shine ne yi musu yaki to shine Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli da wannan aiki na da wannan sifa ta Allah wanda yake shi wannan aikin ranar yakin ahzab kuma shi yake yi ma a ranar kuma su yawa wannan sifa ce ta Allah wa al ahzab ihzimhum Allah ka rubuza su wato ma'anar al ma'anar alhazm din nan da ake nufi shine ya zama tokan cewa kowa na ta kansa kowa na ta kansa babu wanda yake ba wanda zai ba wanda zai iya tsayawa ma ballantana ya yaki to Allah ka yi musu wani wato ka za su ka sanya su duk su gudu su sannan ka ba mu nasara ka ba mu rinjaye a kansu hmm. ka ba mu rinjaye a kansu wannan ah, addu'a kaga ta fitar mana da sunaye na Allah madaukakin sarki wannan sa daga cikin sunayen Allah dama Allah ya ce wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha amma ba ma ba ma Allah suna sai idan manzon Allah wannan suna ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi saboda haka daga cikin sunayen Allah munzilul kitab daga cikin sunayensa mujris sahab daga cikin sunayensa hazimul ahzab duk kuma ana tawassuli da waɗannan sunaye wajen neman biyan bukata musamman a wajen irin wannan yayin da ya zama zamanto kan cewar ana kana yaƙi da abokan gaban addinin musulunci ko kuma waɗansu wanda kake jin tsoron sharrinsu wa an sahal ibn sa'ad daga sahal ibn sa'ad ibn sa'idi radiyallahu anhu Allah ya jada shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fintani la la turaddan addu'o'i guda biyu abubuwa guda biyu ba a raddun su wato ba a mayar da su aw qallama turaddan ko kuma kaɗan ne ake ake dawo da su addu'a inda nida addu'a yayin kiran sallah wa inda wa inda baas da kuma yayin yaki hina yaltahimu ba'dhum ba'dha yayin da suke shiga cikin juna da yaki mai sara na sara mai jifa na jifa mai cika na cika to wannan lokuta ai kaɗan ne ake yi raddin addu'a a lokacinsu wannan ishara ne ga lokacin al'ijaba da cewa kuma ɗaya daga cikin lokacin ijaba shine lokacin da ake yaƙi tsakanin musulmi da maƙiyansu da maƙiya addinin Allah lokaci na farko kuma indan nida abin da ake nufi da indan nida wani hadisin ya zo ya bayyana shi da cewa shine tsakanin kiran sallah da ta da iqama wato daga an yi kiran sallah tsakanin nan da tada iqama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a da tafi kowace kyau mu yi ta mu roƙa masa wasila hmm? a wannan lokaci ana gama kiran sallah mu roƙa masa wasila domin idan da za a ce kana da addu'a guda ɗaya mustajaba idan ka mai da wannan addu'ar ka roƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masalati ka roƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasila da wannan addu'ar to Allah sai ya wadatar maka duk abin da kake so duk abin da kake so sai Allah ya baka wannan ba ra'ayi na bane annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa hadithin ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kam aj'al lak kam aj'alu laka min salati salatin da zan rinka yi gare ka nawa zan sa yace ma shi duk wanda ka so yace in sanya kashi ɗaya cikin hudu wato duk lokacin da zan roki wani abu ya zama to cewa na kasa su kashi hudu to kashi kashi ɗaya cikin hudu na kan sauran kuma in roki ta bukata yace in ka ma shi ita wa in zitta kana khairan lak in ka inda ka so ka sa amma in ka kara zai zama to maka alkhairi yace in sanya thuluth yace yanda ka so in ka kara zai zama to maka alkhairi har ya kai nis yace yanda ka so sai ce to in sanya dukkan salati na ma gare ka ba ni da wata ba ni ba zan roki komai ba sai dai kawai in ce Allah kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da rahama da albarka da menene na alkhairi na yi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tukfa hamma wa yuq idan tukfa hammuk wa yughfar dhanbuk in kai haka dukkan abin da dame ka sai Allah ya isar maka shi kuma zanubanka duk sai Allah ya yafe maka saboda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mana mu roƙan masa wasila yayin kiran sallah dan lokaci ne na ijabar addu'a to kaga in ka roƙi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasila da ƙarin daraja da da al-maqam al-mahmud wanda ya rubu wanda ya ce mu roƙa masa to kai kuma sai ka dan raki bota ka a gani shi lokacin karban ijaba ne sai Allah madaukakin sarki ya amsa ba a shahid wannan hadisin alaƙarsa da kitabun jihad shine ya ambata cewa lokacin da aka haɗu za a yi yaƙi tsakanin musulmi da kafirai lokacin da Allah yake karban addu'a rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ya rubuta wannan hadisi da isnadi ingantacce wa an anas radiyallahu an daga anas Allah ya da shi anas ibn malik قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذن يجي يجي قال سيجي اللهم أنت عبدي الله كيني كرفن دنسينا ونصيري كيني ميتيمكونا بك أحول دكيني نكيين دوة دبارة وبك أصول دكيني دنكي وتدبارة ياجي wa bika uqatil kuma saboda kai ne nake yin yaki rawahu abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka yi wannan hadisin wa qala hadithun hasan suka ce hadisi ne kyakkyawa wannan hadithin ya nuna wato cewa daga cikin wannan kirari ne da addu'a ce wadda take a du'a ibada addu'a ce ta ibada ba du'a mas'ala ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai roki komai ba amma yayi tabarru'i ga Allah madaukakin sarki yayi ma Allah madaukakin sarki kirari wanda wannan kirarin ya kunshi abin da yake nema shine yana neman Allah ya karfafa shi kuma Allah ya bashi nasara sannan kuma Allah ya bashi a rinjaye akan yakin da yake yi saboda Allah wa nabi Musa radiyallahu anhu daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu Allah ya da shi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خاف قوما يكسن شيء إن يجد صورا وأنس متاني قال سيتي اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الله mu muna sanya su a wato a kirzansu a kirazansu muna sanya ka a kirazansu wato ka tsaya tsakaninmu da kirazansu tunda za su fuskance mu ne da gabansu ko to Allah tsakaninmu da su kai muka sa wa na'udhu bika min shururihim kuma muna neman tsarinka daga sharrace sharracen su wannan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da aka ce eh idza khafa qawma in yaji tsoron mutane ma'ana in yaji yaki da su kuma yana ganin karfin su to addu'ar da yake yi kan Allah ya bada nasara akan su shine wannan addu'a maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya jin tsoron mutane baya jin tsoron kowa eh, in ba Allah ba tsoron da ake nufi a nan wajen tsoro na ɗabi'a domin tsoro iri iri akwai tsoro wanda yake na ɗabi'a tsoro na ɗabi'a kamar idan ka zame za ka faɗi ka ji tsoron karewa kamar idan abin nan a ah, wani mai ƙarfi ya zo wajenka abin nan kamar abin nan waɗansu 'yan ta'adda suka shigo gidanka za su da makamai wannan bisa ɗabi'a ne ka ji tsoronsu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam mm, tsoron da ake nufi a nan wajen shine wato tsoron a tsoro na ɗabi'a ba tsoron da wanda ba a jin tsoron kowa in ba Allah ba domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan ba shi da wannan tsoron da maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai san tsoro ba muna ganin lokacin da wannan balaraban dajin ya zo ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida yana bacci takobinsa na rataye ya zara takobin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kana jin tsoro na ya ce a'a ya ce to manyan na'uka uka minni to wa zai tsare ka wa zai hana ka daga gare ni ni ga shi ga takobi a nuna wa zai tsare ka ya ce Allah to wannan abin nan a wannan hali wannan ya zama tukan cewar damirin mutum kana ganin ba wanda yake da ikon yi maka wani abu ya tsirar da kai ba wanda ya cancanta ka ji tsoronsa a fake ko a bayyane in ba Allah ba to wannan tsoron shine wanda yake tsoro na imani wanda ba a yi kowa sai Allah amma dan ya zama kan cewar ka ji tsoro na ɗabi'a a kan wani saboda tanadinsa ko saboda ƙarfinsa hmm, tsoro amma kasancewar tsoron ba tsoron da zai zama irin tsoron Allah ba wannan abu ne wanda yake na ɗabi'a babu komai a cikinsa amma tsoron da ake yake wanda yake shine ke warware imani shine tsoron da yake ba a kowa sai Allah ka rinka jin kan cewar wanda yake wanda kake jin tsoronsa shine kullu fil kull shine mai iya komai shine mai iya aiwatar da abin da ya yake amma ko da ka ji tsoron sa ka san ka ji tsoron Allah fiye da shi kuma ka san cewa karfin Allah ya fi karfin sa saboda haka Allah ya fi cancanta ka ji tsoron sa to wannan shine abin da ake nufi na halin mumini to annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya san zai haɗu da abokan gaba saboda bisa ɗabi'a bisa ɗabi'a mutum a abin nan a wanda ya maka shiri yake so ya ci nasara a kanka to dole ka yi masa tanadi ba za ka yi wasa da tsarinsa ba za ka yi wasa da shirinsa ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su haɗu da kafirai a yakin badar ya tambayi ya ji da adadin su nawa ne ya ce raƙumi nawa suke yankawa da aka gaya masa adadin adadin raƙumin ya karza dan ga adadin su mutanen wai tsakanin dubu da da yan kai ne shi kuma ya san ga iya adadin su saboda haka ya kwana yana cewa Allah in aka halaka wannan jama'a ba za a sake bauta maka a bayan kasa ba in ka so Allah ba za a iya sake bauta maka a bayan kasa ba saboda ya ga su ya ga su da haka ya nemi nasara Allah madaukakin sarki kuma Allah ya karfafa shi da mala'iku saboda haka wannan irin wannan tsoron ba shi ne tsoron da aka ce da Allah madaukakin sarki yake cewa fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron ku ji tsoro na ma'ana wato kada ku ji tsoron su tsoron da zai sanya ku ku ki bin umarnin Allah saboda kuna jin tsoron su hmm? amma ku ji tsoro na ni kadai idan ni ne wanda in ba ku bi umarni na ba nake da ikon na cuce ku a duniyar ku da lahira to wannan shine tsoron da Allah ya hana aima kowa in ba shi ba to sannan ma'anar wannan addu'ar wa bayanan na ce Allah to Allah in allah ya shiga tsakanin kirazansu da mu tsakanin musulmi da kirazan abokan gabansu wato kaga kenan allah ya tsare shi allah ya tsare musulmi daga gare su sannan kuma neman tsarin allah daga shirrace shiracensu wanda yake dukkan nau'in sharri ya shiga ciki a tsawon wanda za su yi da ransu ko wanda za su yi da dukiyarsu ko wanda za su yi da harshensu ko wanda za su yi ma da masu mataimakansu daga cikin mutane da aljihu wani ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi ɗan umar Allah ya da su anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallam yace al khairu ma'qulun fi nawasiha ila yawm al qiyamah al wato dawaki ma'qulun fi nawasiha al khair yake a kulle yake a wato makwarkwadinsu har ranar alkiyama wato akwai alkhairi a gashin goshin dawaki har ranar alkiyama har duniya ta tashi akwai alkhairi a cikin doki saboda amfani da su wajen a wajen ayyukan alkhairi wanda ya gaba a ciki shine jihadi saboda a cikin wannan hadisan akwai kwadaitarwa akan mutum ya kiwon doki to amma kiwon doki kamar yadda aka ce iri uku ne akwai wanda yake ya tanaji shi domin ya zama to tanadi domin jihadi fi sabilillah to yanzu tunda ba a jihadi da doki tunda ba a jihadi da doki sai dai ka ce a kayan abinda yake yin abinda yake ma doki abinda zai zama to maimakon doki kenan amma kuma duk da haka ba zai kore ya zama dukkan cewa a zamani din za a yi yaƙi da za a yi jihadi da dawaki din ba kuma ko a yanzu din ma za ka ga waɗansu daga cikin masu waɗansu daga cikin salon ƙarfin yaƙi da akan yi amfani da shi shine dawaki yan sanda na amfani da doki hmm. sojoji ma na amfani da dawaki har yanzu akwai suna da su ko saboda haka idan mutum ya eh, aji doki da niyyar jihadi da niyyar yaƙi fi sabilillahi to wannan dukkan a dukkan bayan gidan zaki a dokin da fitsarinsa da dukkan abin da dukkanin sadaka ne abincin da ya ci ma dukkanin sadaka ne to sannan wanda kuma ya ajiye shi domin ya zamanto masa sutura ya ajiye shi domin biyan bukata domin ya hau ya je zuwa ga biyan bukatarsa ya tafiya a kansa ya dawo wannan sutura ne a gare shi da kuma wanda zai ajiye shi domin yaƙi da abokan domin ya taimaka a yaƙi addinin Allah da kuma domin alfahari da nuna cewa babu kamar sa to wanda in mutum sai san irin yadda in yana kiwon doki sai san inda ya ajiye ya zama to na jihadi ne ko na sutura ne ko kuma na wancan wa iyadu billah na karshe to shi kan wannan shine shine shirin zai zo ma ana jin a cikin hadisai din وعن عروة البارقي daga عروة البارقي radiyallahu anhu عنه عروة wannan a yana da قصة wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba aikensa da dirhami da dirhami daya ya ce je ya siyo masa akuya da dirhami daya inda sai je siyo akuya guda biyu ya sayar da daya dirhami daya ya dawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dirhaminsa da akuyarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sanya albarka a cikin cinikinsa to aka ce uwatul bariki ko kasa ya dauka ne sayar sai yayi riba saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa masa albarka a cikin cinikinsa mm. saboda kaga me yasa shi wannan amana eh amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dirhami daya yace ya siyo akuya da ya siyo akuya biyu bai ce a to ai shikenan ai akuya daya yace to shikenan in kai masa ta daya kuma boye ta a gida ta wuce tunda kokari na da ya bani a to haka wakili yake alwakil muktamal amini in ya cika amana sai a sa masa albarka a cikin wakalarsa to albarkacin wannan amanar kaga abin da ya samu addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu wannan alkhairi Urwat al-Bariqi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-khairu ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yawm al-qiyamah wato dawaki alkhairi a kullace yake akan wato gashin goshinsu, su har zuwa ranar alkiyama Al'ajiru wal magna wannan shine ma'ana alkhairi. Hmm. fassarar wancan hadisi ne ma'ana alkhairin da Allah ya sanya shine al'ajiru wal magna lada da ganima lada shine kan cewa ya ajiye dokin domin ya zamanto kamar hubusi domin ya zamanto wato wakafi domin ta a jihadi fi sabilillah to a lokacin nan duk abin da zai ci da duk abin da zai duk abin da zai yi duk tarosansa da sauransu duk zai zamanto sadaka to wannan duk lada ne ta ga gare shi wal maghnam kuma samu ganima tunda a kansa ake zuwa a yi jihadi hmm? duk wanda ya je jihadi idan yana kan doki ka san su biyu in ku yana tafiya a ƙasa ka san su ɗaya ne dan an zo raba ganima ba ɗaya bace wanda suke wanda suke a haya akan doki lil farisi sahaman walil rajil saham haka ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo kamar yadda zo hadisin Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ka'idar raba ganima wanda yake da doki sai a bashi a kaso biyu wanda yake kuma a ƙasa yake sai a bashi kaso ɗaya to da kaga wannan alkhairin doki ne ya zama to shine sanadiyar samun ninkin a ninki na ganimar da aka ba wanda ba shi da doki shine alkhairin da ake ishara gare shi wurin da ke da a cikin wannan kuraitarwa ne kan mutum ya renan doki domin ya ji hadi a kansa وعن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة الله يدرشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي من احتبس فرسا أكون حديثنا قد أبي دوسك وشي قبا دكا متفق عليه وانا حديث يأتي من احتبس فرسا وان دي حبس واتو دوكي fi sabilillah saboda jihadi a kan ɗaukaka addinin Allah hubusi shine wakafi wato ma'ana ka ɗauki doki ka ce wannan dokin wakafi ne ba za a sayar ba ba za a yi gadansa ba ba zai zama to mallakan kwawun manzu mallakar Allah sai dai kawai aikinsa in za a tafi jihadi ko kai ka haushi ko kuma ka ba mu wani mai tafiya jihadi ya haushi to duk wanda ya yi wannan ya ajiye doki ya mai da shi wakafi hubusi fi sabilillah Imanin billah yana mai imani da Allah wa tasdiqan bi wa'adi yana mai gaskata alkawarin Allah fa inna shiba shiba to koshinsa wato abin da yake ci kenan wariyahu da wato shan ruwansa wa rauthahu da tarosansa wato shine bayan gidansa wa baulahu da bawalinsa fi mizanihi yawmal qiyama duk yana kan mizanin ranar alkiyama wato cusa da harawa da ingirci da wani da ka bayan da haka za a ɗauko su da a sa mizanin ranar alkiyama wannan ladan wanda ya mai da doki ya zamanto hubusi fi sabilillah wanda ya mai da kayan yaƙi su zamanto hubusi fi sabilillah wannan wato kamar da nake cewa doki din nan ba wai kawai a tarihi hatta a yanzu yan uwa da suka je waɗanda suka suke bayanin irin lokacin da ake yakin fitar da 'yan rasha daga afghanistan wanda suka je can suna ba da labarin hmm? dawaki ba karamin taimaka musu suke ba ya ce a nan ne ya san cewa doki yana zuciya saboda tsananin wahala doki in ya sha wahala in ya hau kan dutse ana tafiya kan dutse don da a can inda suke ɓuya suke sadu kanoki ce doki zai yi abinda zai kashe kansa saboda tsananin wahala tsananin wahala waɗansu haka suke faɗa su sun gani doki ga gaya ya wahala ta yi wahala ya tsalle ya faɗi kawai ya san cewa halaka zai ya tsalle ya faɗa ƙarƙashin ƙasa ya halakar da kansa to kaga dawaki ko a abin har a yanzu a wannan zamanin ma ana yaki da su ana amfani da su wajen yaki to duk wanda ya ajiye doki domin da wannan niyyar ga ladansa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an abi mas'ud daga abu mas'ud al-badri radiyallahu anhu ba wai in aka ce ana ce masa al-badri ba wai dan yayi yakin badr ba a dan dan garin badr ne asalin sa amma ba badri ba ne da ma'anar jan kusan sahabbai daga cikin yadda ake raba sahabbai ana ce akwai albadriyun kamar yadda aka ce sai na ali idan ya zo cikin sahabbai in aka ce masa wannan sahabin badri ne wato ya ji yakin badar ni tashi masa sallah sai ya masa kabbara biyar ba zai masa kabbara hudu kamar yadda ake sauran musulmi ba saboda falalarsu a cikin musulunci to haka ake sahabbai akwai badri akwai akwai wanda za a ce masa min ahalin shajara cikin wanda suke yi mubaya a hudaybiya hmm? akwai kuma wanda za a ce masa min maslamatin fathi wanda suka musulunta ranar Fatuhu makka to shi in aka ce masa albadri da ake nufi da wai ba wai yaji yakin ba wai badri ba bi ma'ana wanda ya halarci yakin badr ana nufin dan garin badr ne قال يجي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يا زوجا النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة da taguwa wadda take daure da linzami qala hadhihi fi sabilillah yace wannan na bayar da ita a tafarkin Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa laka biha yawm alqiyama 700 naqa kulluha mahtuma ranar alƙiyama maimakon wannan kana da wato taguwa 700 dukkaninsu da kowace daga cikinsu daura da wato abin nan a khitam dinta shine linzamunta Rana alkiyama Allah zai baka wannan arzikin wato kaga wanda ya nuna cewa kenan ka'idar musulunci alhasanatu bi ashri amfani. kyakkyawan aiki sau bakwai sau goma ake rubanya shi to amma kaga wannan da yake wajen jihadi ne sai aka rubanya mashi shi sau ɗari bakwai. sau bakwai aka taguwa ɗaya a maimakon taguwa ɗari bakwai. saboda haka infaki a wajen jihadi shine fi kowane irin infaki duk abin da yake zama to jihadi ne domin taimakon addinin Allah a shine fi kowanne alkhairi shine yanzu wanda ake ta yanzu kowa aka ga ko ko ginin masallaci ne sai a ce a kana ba ma 'yan sarakan ke a kana ba ma 'yan ta'addan addinin musulunci وعن ابي حماد daga abu hamad wa yuqalu abu su'ad ana ce masa kuma abu su'ad wa yuqalu abu asad ana ce masa abu asad wa yuqalu abu amir ana ce masa abu amir wa yuqalu abu amr ana ce masa abu amr wa yuqalu abu aswad ana ce masa ma abu aswad wa yuqalu abu abs ana ce masa abu abs uqbata bin amir al-juhani uqbata bin amir al-juhani shine sunansa amma an yi sabani wajen kunyarsa ka duba wa'annan akwal dukkaninsu an yi sabani wanda ya shahara in mutum ya shahara da suna sai ka kunyarsa ta buya wani kuma shi sai ya shahara da alkunya sai sunansa ya buya yanzu abu huraira kaga akwal ake wajen san wajen faɗin sunansa da sunan mahaifinsa saboda me saboda ya shahara da alkunya to uku bata bin amir ya shahara da sunansa a shi sa aka ta sabani wajen alkunyarsa wani ya ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka halarci a bude sham a zamanin sayyidina Umar kuma a lokacin muawiya aka tura shi misra ya zauna a can ya kasance tare da muawiya a cikin rundunonin muawiya wanda ya tura su wajen bude masar radiyallahu anhu Allah ya da shi qal yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala al yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana kan minbari yana cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku tanadar musu abin da kuke da iko da shi na karfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala tattaro hankalin ku ji innal quwwata ram innal quwwata ala innal quwwata ram ala innal quwwata ram ku taro hankalin ku ji karfin da ake nufi da Allah ya ce ku yi musu tanadi wannan tafsiri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin aya karfin da Allah yake nufi shine ar-ramyu harbi ya faɗa har uku ya ce innal quwwatar rami karfi shine harbi ma'ana da annabi da Allah ya ce ku yi musu tanadin karfi wato ku yi musu tanadin iya harbi ga wannan umarni ne daga Allah cewa mutum ya zama ya iya harbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ake nufi da da din kenan da Allah ya ce ku yi ku yi tanadin ta saboda kaga umarnin ai tanadin karfi shine umarnin a koyi harbi wannan umarni ne ga musulmi ba yadda za a yi yannan zaman da muke yi a cikin sabon Allah muna zaune sai dai mu jira wani ya zo ya kare ma yanzu abin nan a yanzu gudu ma ba mu iya ba gudu ma daga abokan gaban in sun zo wata irin abin nan babba mu koya ba ballantana mu kare kanmu wannan sam abu ne wanda yake bai dace da halin musu da tarbiyyar musulmi kuma saba umarnin alkur'ani saba umarnin alkur'ani amma yanzu daga zarar musulmi ya tashi yana sun tashi sun ce suna koyan harbi sai a ce shi kenan suna shirin ta'addanci amma kuma gashi nan dukkan dukkan babu kasar da ake shigo da makamai a koye irin kasar nan kuma duk ina suke zuwa wajen sauran wanda muke zuwa tare da su a kasar nan ba mu biya addinin mu ba su in sun yi wannan su babu laifi yanzu kwanaki a jos shekarun baya aka je aka kama wani mutumin kasar america ya kawo nakiyoyi da kayayyakin yaki iri-iri ya shigo da su ta wata boyayyar airport a cikin ƙasar nan aka kama shi yan leƙen asiri suka kama shi eh, abin yan sandanci suka kama shi abin har ya kai majalisar dattijai ana maganar amma aka zo aka shiga aka fita aka kwato shi aka danka shi ga ofishin jagadancin america shi kenan aka rufe magana hmm, aka rufe magana amma da musulmi ne suka yi wannan da musulmi ne suka da musulmi ne suka yi da yanzu duniya ta tashi ma wajibinmu ne bai halatta ba wannan zaman da da ake yi mutum ya zauna bai san yadda zai kare kansa ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi tanadin karfi tanadin karfi shine koyon yaki shine koyon yaki domin da yaƙi din ne za a iya yin za a taimaki addini da harbi din shine shine karfin da za ka taimaki addini idan kasancewar abin da ya sa hikimar kan cewa ke wannan saboda wannan shine fa abin da su kafiran sun sani shi suke ce ma strategic deterrence kasancewar abokin gabanka wato ka abokin gabanka ya san karfin ka ya san a shirye kake shi kansa wannan wata nasara ce ta yaki, don zai san ba zai iya taɓa ka ba amma idan ya san kan kai ba komai ba ne to shi kenan koyaushe sai ya iya zuwa ya gama da kai to shi yasa a cikin ka'idar ɗin ka'idar sojoji wannan abin da Allah ne ya faɗa Allah ya ce ne mu yi wannan strategic deterrence din ba wai dan ka je ka tsokani yaki ba ba wai dan ka je ka ce a zo a kara ba a'a dan kawai ya zama kan cewa duk wanda yake sha'awar ya taba ka ya san kan cewa to in fa zai taba ka shi ma sai ya dandana hmm? in zai taba ka shi ma sai ya dandana amma wanda ka san kan cewar ba shi da komai hmm? da shi da mace duk ɗaya suke to wani tsoro zai baka to duk haka ake so a mayar da mu duk haka ake so a mayar da mu kuma gaskiya gashi tunda umarni ne na Allah bai halatta ba bai halatta musulmi ya zama dukkan cewa sun yi haka ba sai dai kuma dole a rinka abu a rinka duba shi da maslaharsa da mafsadarsa idan abu zai kai ya zuwa ga barna to shikenan sai a kyale shi har sai lokacin da aka san kan cewa wannan barnar za ta kau a samu maslaha hmm? yanzu da za a ce musulmi a ce yanzu da za a zo a ce kowane masallaci to shikenan a je a rinka ne to wannan barnar da za ta kawo musulmi tana da yawa hmm? tana da yawa don haka sai a kyala wannan har sai tukuna wannan barnar ta kau in aka samu yadda wannan barnar za ta kau a samar da wannan maslaha to sai a samar da ita hmm? yin wannan umarni dukkan wani umarni da Allah ya umarni da shi to maslaha ce a cikinsa maslahar ta fi mafsadar to amma idan ya zama to maslahar da ke cikin umarnin ba za ta samu ba sai mafsada barnar ta zo ta fi wannan maslahar to sai a dakata ko kuma a yi kokarin samar da maslahar wannan umarnin ba yadda wannan barnar za ta samu an fahimta hmm? wannan dole ne mu rinka wannan tunani duk da yake ga abin da muka gani ga abin da muka karanta ga umarnin Allah ga fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma shari'a ana daukar ta da dukkan ma'anar ta gaba ki mu tabbatar da maslahar umarnin Allah ba tare da wata barna ta zo wadda za ta wadda za ta rushe wannan maslahar ba da ke kuma wannan a shi wannan shine fikihu mutum ya rinka auna duk ya rinka ya rinka auna abubuwa ko ba abu ne wanda yake mutane haka za su ce to ai shikenan tunda an riga an faɗa ai umarni ne shikenan kawai yanzu a zo a shiga training shikenan daga an je an shiga training a ce ai gasan duk yan taliban ne da a tattare su dole sai abin sai an tsaya an duba abin nan an auna da mawazin ake aunawa wa anhu qala daga ukbata bin amir dai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa satuftahu alaikum aradun za a koye za a bude muku garuruwa za ku samu nasara ku bude garuruwa wa yakfikumullah wa yakfi wa yakfikuhum wa yakfikuhum wa yakfikuhumullah jin haka riwayar take nan da yace wa yakfikumullah a'a wa yakfika wa yakfikuhumullah ويكفيكموهم الله نجي حتى حكي تشكو إيه، ويكفيكم أه؟ أه؟ ويكفيكم الله ويكفيكم الله آه، يكفي اني اما to wa yakfikumullah amma akwai hadafin al-maf'ul thani taqdira wa yakfikumullah Allah zai isar muku iyahu su Allah zai isar muku su ma'ana za ku karfin su a mallaka muku kasashen mutane kuma Allah ya fi ya sa ku fi karfin su wannan abin zai faru mun ga abin da ya faru kenan sham kirista ne suka zo duk gabaki daya a kwace kasar tasu daga baya su masu suka musulunta misra kirista ne har yanzu akwai sauran su yan kiftiya hmm? musulmi suka suka mallaki kasar in ta zamanto tasu kuma allah ya ba su rinjaye akan mutanen kasar haka zalika su tanzania su tunisia da sauransu tunisia ita ce carthage wadda take karkashin daular rome ɗaya daga cikin manya-manyan hedikwatan addinin kirista a lokacin donatis a nan suka yi cibiyarsu duk su duk su algeria din da baki ɗin su da duk daular wanda da duk daular kiristani duk suka suka wato musulmi da wani ishin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta abin zai faru kuma ya zo ya faru kuma yanda ya faɗa to fala ya ajizu ahadukum an yalhuwa bi ashumihi to kada ɗayan ku ya gajiya ya zama to yana yin wasa da kibbansa hmm. an yalhu allahu shine wargi wato a cikin wargin da aka yi da kenan wargi wasa na koyon jihadi wato kada da'a ta sami ku rayuwar da'a ku miƙe kafa kun zamanto sarakuna kun zamanto masu mallaka Allah ya ba ku karfi kun yi rinjaye kun fi karfin abokan gaban ku shi kenan sai ku kuma kyale a kula da tanadi shirin yaƙi shi yasa kica kada ɗayan ku ya gajiya ya zamanto ya bar training hmm? shine aka aka kira shi Allahu bil ashum wasa da kibbai shine wato mutum ya zama tukan a cikin wato practice yake na harbi kada wannan kada wato rayuwar sake da rayuwar abin nan a jin daɗi da sakewa ta sanya shi manta da zama tuwa kullum cikin tanadin jihadi shi yasa kaga ai sojoji ba a baro su yi wannan kullum suna cikin training kullum suna cikin training duk wannan tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ita yayi mana ita wannan tarbiyar saboda haka abubuwan da yanzu ake yi kake ganin kamar wai an ci gaba ne mutane wai mutane ilimin zamani ne ya kawo da sauransu duk abubuwa ne waɗanda suke Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana su ya koya mana wannan ya koya mana wannan al'umma kan yadda za a yi yadda ake irin waɗannan abubuwa wa anhu annahu qala daga dai bata bin amir Allah ya ji da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man alima ramya thumma tarakahu falaysa minna au faqad asa rawahu muslim duk Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya koyi harbi sannan ya bar shi wato ya zo ya manta yadda zai yi to wannan baya cikin mu au faqad asa ko kuma ya saba ma Allah wato ya falaysa minna baya cikin mu ma'ana wato baya cikin musulmi kammalallu irin yadda ake son musulmi ya kasance faƙad asa kuma wannan sarihi ne akan cewa wannan kabira ne ya yi sabo wato ya yi sabon ya saba ma'ala don haka ya yi irtikabul kabira don haka haramun ne mutum ya iya ya koyi harbi sannan ya manta shi domin me domin ya saba umarnin Allah cewa wa a mastata'atun min quwwah ku tanadar musu karfi to shi da ya tanadar shi sannan kuma ya bari ya saba kamar ya saba wannan aya ne wa anhu radiyallahu anhu qal daga gare shi dai uqbata bin amir Allah ya ji da shi qal yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato uqbata bin amir a cikin tarjumar sa in ban manta ba ya shahara da da harbi an ce da wuya yake da wuya kibiyarsa take kaucewa mm, shi yasa ma ya kiyaye wa'annan hadisai na harbi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mm, domin fanni ne wanda yake ya kula da shi sosai shi yasa ya kiyaye shi Ga shi ya kiyaye ma al'umma wannan yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yudkhilu bis-sahmi al-wahid thalathata nafarin lil janna Allah yana shigar da mutane uku cikin aljanna da kibiya guda daya sani'ahu da wanda ya kibiyar yahtasibu fi ta alkhair amma yayin da yake yin kibiyar yana neman alkhairi yana ihtisabi yana neman ladan alkhairi a cikin sana'ar tasa yayin da yake yin kibiyar yake cewa wannan kibiyar Allah ya sa ta ɗaukaka addinin musulunci to wanda yayi wannan sana'ar da wannan niyyar Allah zai shigar da shi aljanna warrani bihi da wanda ya harbi da shi ma harbin da zai harbi da wannan kibiyar da aka yi ta aka yi ihtisabi shi ma Allah zai shigar da shi aljanna wa mumbilahu da kuma wanda yake mika masa kibiya san yayin da ake harbi akwai wanda yake shine ke zaro ta ya rinka mika mai harbi ko shine almunbil kenan kamar na yanzu ma ne masu artillery masu harba artillery ka san akwai masu harbawa akwai kuma wanda yake su kuma aikin su shine su rinka dauko ta suna zira ta a ciki ko ba ka ba to shi ma to shi shi ake nufi don haka duk a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin magana da kayan yaki na wancan zamanin wanda yayin na kayan yaki na wannan zamanin shi ma duk zai shiga domin duk ka'idar da yace warmu warkabu ku yi harbi kuma ku koyi abin nan ko wato ku yi harbi ma'ana ku koyi harbi warkabu ku hau doki ku koyi hawa doki wa an tarmu habba ilayya min an tarkabu ku hau doki a ku yi harbi shine fi soyuwa a gare ni bisa ku hau koyi hawa doki wato training din harbi ya fi training din hawa doki wa man taraka ramya ba'da ma ullimahu raghbatan anhu duk wanda ya bar harbi bayan an sanar da shi shi saboda neman wani abu daban ba shi ba saboda baya son sa fa innaha ni'matan fa innaha ni'matun tarakaha aw qala kafaraha to ni'ima ce wanda ya barta ko kuma ni'ima ce wanda ya butulce mata wanda duk Allah ya bashi iya harbi ya bari to kamar ya bitince ma ni'imar Allah maɗaukakin sarki eh alhadis da'if kwarai alhadis da'if shek nasir ya ba a hadith ah, amma na yi ta na ɗan lokacin da nake da shi in ga illar hadisin na kasa gane illarsa Sun dalilin da shek nasir ya ba a fashi ba na'am eh akwai abin da ba shi da shahid kamar almumbil hmm, da kuma cewa da cewa mai ba da kibiya shi ne shiga aljanna da wanda ya sana'a duk babu abin da ba abin da ya nuna babu shahid dinsa amma shi kansa isnadin wannan hadith din ne ban ga illarsa ba a cikin sunan abi dawud yake da kuma musnadul imam ahmad وعن سلمة بن الأكوع دق سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه قال الله يدل شيئتي مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da waɗansu mutane suna yin suna yin suna yin abin nan gwajin harbi wato abin nan gasa gasa ta harbi suna yin gasa ta harbi a ga wanda yake abinda ake cewa target shooting a sanya hadafi a rinka harbi a ga wanda yake kuma ya halatta a yi wannan hadda farashi ba amma ba ta zaba da ba da fuskar caca ba kamar wani mutum wanda zai yi ya sa kudin amma shi kai ya shiga ciki hmm? kai ya shiga ciki wani ya ce to gashi duk wanda nasa ya fi yana da kaza to wannan ya halatta amma mutane kai ka sa wani ma ya zo ya sa a ga wanda ya ci shi ya ɗauke kuɗin ga baki ɗaya wanda bai ci ba kuma shi ba shi da kokobo to wannan cace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce mudansu mutane suna gasa harbi faqal sai ya ce irmu bani isma'il ku yi harbi ya ku yayan annabi isma'il domin larabawa ne dukkan larabawa yayan annabi isma'il ne fa inna abakum kana ramiya domin mahaifinku kakanku ya kasance maharbi annabi isma'il ya kasance maharbi har da harbin sa yake yin farauta ma kamar yadda aka ruwaito a hadisin abin abbas da annabi ibrahim ya zo sai aka ce ya tafi neman abinci ya kasance kuma harbi yake farauta yake harbi ya dauko abin farauta ya zuwa ci rawahu bukhari imam bukhari da wannan hadisi wa an amr ibn abasa daga amri ibn abasa radiyallahu anhu qala Allah ya ji da shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul najma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man rama bi sahmin fi sabilillah wanda yayi harbi da kibiya a jihadi don ɗaukaka addinin Allah fahuwa lahu idlu muharrara to wannan daidai yake da wato bawa wanda aka bayar da shi domin hidimar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda annabi eh, sai da tamar shi inni nadartu ma fi batni muharrara nayi bakancan abin da ke cikin ciki na hmm? abin da ke cikin na ya zamanto bawa wanda yake na yantar da shi domin hidimar baitul maqdis hidimar masallaci to wanda ya harba da kibiya guda daya tamkar ya sayi bawa ne ya bayar da shi ya rinka yin hidima ga Allah madaukakin sarki kamar a ce ka samu kamar a ce ka samu mutum ne a mu a nan wajen tunda ba mu san ba mu da bawa watakila abin da zai kusantar mana ganin ma'anar shine kamar a ce ka samu mutum ne ka ce albashinsa na matsawar rayuwarsa ka ɗauka za ka rinka biyan sa albashi matsarar dukkan bukatunsa amma abin da kawai kake so ya rinka yi ya rinka share masallaci kai kuma har ya mutu kana biyan ka ɗauki nauyinsa to wannan shine takrim na bauta duk da yake bauta ta fi wannan hmm, tunda wannan kamar ijara ce to bauta ta fi ijara to wannan duk maimakon ka ce har baki biya guda ɗaya ne take da wannan hmm, har baki biya guda ɗaya a ta wajen yaƙin jihadi fi sabilillah ina ganin za mu tsaya ana wa rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisin wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih imamu tirmidhi ya inganta hadisin yace hadisi ne hasanun sahih a za mu tsaya anan wajen insha Allah sai mako mai zuwa ci gaba Thank you. radiation resistance ko magani ne ko ne shi ne ko da mutum ya kai ciki shi fasara masa da ake kai shi amma na sha ciki na aljanin da yake masa hidima da kuma kowane irin tarkibi haɗawar da aka yi akwai aljanin da yake ma wannan abin hidima so da haka ana sawa don a yi ma wannan don a samu wannan hidima ga wannan aljani wannan yana da haɗari kwarai da gaske bai zama to shirka ba amma na irin cin hanyoyin da za su kai zuwa ga shirka shi sa malamai suka hana irin wannan abin da irin wannan nau'i na al-istifdam saboda haka bai kamata eh, sa azurfa ya halatta mutum ya sa zobe na azurfa ya halatta amma idan mutum ya yi shi ne da itikadin cewa don yana so a hore masa wani aljani har kuma ya zo inda wannan itikadin ne to wannan abin nan bai halatta ba kuma wannan zai iya ɗaya daga cikin hanyoyin da zai iya kaiwa ya zuwa ga shirka Allah ta'ala a'ala sai wannan wanda yake tambaya ko da ke shawara ce yake bayarwa cewa yana so yana ba da shawara a shirya hudu ba kan irin kayan da musulmi ko da musulma ya kamata su rika sanyawa domin a wasu iyaye wasu daga cikin iyaye ba su fahimci sunnar rage wando ba to wannan shawara ce mai kyau insha Allah sannan wannan yace wani malami ya ce wai aikin kastam haramun ne domin suna hana kasuwanci wanda Allah ya halarta ba zan amsa wannan tambayar ba tukuna ina akwai maganganun malamai na wannan zamanin da suka yi akan wannan aiki a saboda aka zan yi muraja a sannan allah ya kai mu sai mu amsa muku tambaya sannan wannan yana cewa yana so ya masa bayani akan forex trading wato sayan kuɗi da sayarwa ta hanyar intanet cin halal ne eh, asali cinikin canjin kuɗi halal ne cinikin kuɗi da ma'anar canji halal ne in ya cika sharuɗansa wanda yake shine babu tafaduli babu fifiko akan jinsi ɗaya sannan kuma idan jinsi ɗaya ɗin ne babu jinkiri ka saya yanzu abu sai bayan wani lokaci to kuma gaskiya abubuwan da akan yi a cikin kasuwar forex ɗin nan ya saba da ka'idar musulunci don abu ne mutum zai ce ya ce ya sai a dalar ɗaya ga watan nuwamba ya saye ta a naira ɗari da goma sha bakwai alal misali yana ganin kan cewar za ta yi ƙasa to idan wani ya zo abin ya faru dalar ta zo ta yi ƙasa har ta koma idan ya zama tukan cewar idan ya zama tukan cewa ta yi ƙasa wani yana da wannan dalar a sha biyar. kuma ya samu wani wanda ya riga ya sai ta 117 sai zo ce to ya sayar masa ya sayi wannan kontra din tasa hmm? shi bai bada komai ba sai shi wancan ya samu ribar a naira biyu din a kan wannan to kaga lokacin da ya saya bai bada kuɗi ba wato ana suna yin salami ne a kai cinikin salam yana da sharuɗansa ba a cinikin salam da dukiya cinikin salam shine ka bada kuɗi yanzu za ka karba abin da kake saya daga gaba asali daga asali da yanda ake yi a cikin a cikin kasuwancin kayayyakin masarufi da mai ake yi ala misali yanzu mutum in yana da kuɗi din sai ya ce a yanzu ala misali ban san kuɗin gangar fetur ba yana ko ta kai dala tamanin ko ta kai nawa amma ala misali kawai sai ya ce ya san cikin watan disamba sanyi ya zo gangan fetur za ta yi tsada saboda haka sai ya ce ya sai gangan fetur ta watan disamba hmm, ya siye ta a kan dala 90 alal misali dala 90 sai a ga abin nan a gangan fetur tana tashi tana tashi wani sai ya ga wani wanda yake da contract din ya samu yana da gangan fetur ta dala 90 bai biya ba kudin nata ba sai wani ya zo ya ce to shi zai sayi wannan tunda ya riga ya mallake kamar ya riga ya mallake ta shi kuma yana ganin kan cewa gangan fetur din za ta tashi ma sama da haka sai ya zo ya ce ya sai wannan gangan fetur din wannan contract din da yake da ita ta dala 90 ya saye ta a 95 kaga bai biya ba to in zai sayar masa da wannan cinkar da idan cinka ce kawai ya cinka kawai a cikin intanet zai ce ya sai wannan contract ko kowa ba zai bayar ba to wannan cinkar da ya yi shi kuma wannan sai ya zo ce to ya saya a casa'in da biyar bambancin dala biyar din sai a yi sau na adadin gangar da ka saya sau da haka sai a ɗauko kuɗin kawai sai a baka sai a samu ka a cikin akawunt ɗinka ba ka sa ko kobo ba amma ka tashi idan ganga dubu ka saya sai a baka dala dubu biyar ka samu wannan haka suke yin wannan kasuwancin na mai da na alkama da na gwal da na wane to shi ne za aka zo ma ake yin hatta na kuɗi da kuɗi kuɗin kamar yadda na siffanta muku na mai nan ake haka ake yin mana kuɗi ko dala ko euro ko kuɗin japan da sauransu to shi kansa na man bai halatta ba domin salami ne ba da cika sharaɗinsa ba sharaɗin cinikin salami ka ba da kuɗi cewa za a baka lokaci kaza amma idan baka ba da kuɗi ba ka saya kai baka ba da kuɗi ba kuma kai abin baka karɓe shi ba tun daga bane ya zama to bai udaini biddai kana bin bashi ana bin ka bashi wanda yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadith ko da yake malamai sun ba fashi amma malamai duk sun yarda da hukuncin hadisin naha anil kali bil kali annabi ya hana cinikin bashi da bashi to in na kuɗi ne ku ya fi tsanani domin na kuɗi bil ijma malamai sun yi ijma'i ba a cinikin salami akai ba za ka zo yanzu ka bayar da naira dubu ɗari da ashirin akan cewa ka sai dala dubu amma ba za a baka dala dubu ɗin nan ba sai shi daga watan nuwamba ran da aka fara tashin alhazai ka kama kayi salami ne ko ka ba da kuɗin dalar ta kama bayan za a baka ba sai wancan lokacin in aka yi haka an yi riba in aka yi haka an yi riba shi yasa ba a yin salami a cikin kuɗi to abin nan idan ka'idar canjin kuɗi na forex ya cika sharaɗin hana riban fadl da riban nasa ya halatta amma in a da ake yin sa ne ta waɗannan wanda yake yawa yawan abin da ake samu na riba na cinikin forex shine yi wannan sura da na faɗa muku to wannan bai halatta ba sai dai kuma akwai wata sura ni ban yi kos din ba amma dai dan kaɗan din abin na na fahimta na wannan kasuwar wannan shine shi yasa kuma amma akwai wadansu sura wanda yake kuma ba kamar wannan ba a mutane wanda suka musamman shi wanda ya tambaya ya da yan takardu tunda naga ana ta yin kusa-kusai akan wannan din don a nuna mutane hanyar da za su samu kuɗi sa iya kawo takardu din a duba don ya to an san a in so kuma a tare da kuma tattaunawa da sauran 'yan uwa na ɗaliban ilimi sai mu ga abin da za a bayyana na hukuncin Allah akan wannan wannan ya ce mutumin da ya aje doki domin hawan sallah ba shi akwai lada ko haki <laughs> ya to ai abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar idin mu guda biyu eh, daga ciki idin babban sallah da idin karamar sallah kuma ya halatta ai lahau wasa ranar sallah kuma asalin wannan hawan da ake yi na na jihadi ne ko da ke yanzu ya zama to ba shi da wani alaka da jihadi bikin sallah ne kawai to Allahu a'lam ya saba wannan ya kaitaccen tarihin wannan sahabi sahal ibn sa'ad ba sahal ibn sa'id bane sahal ibn sa'ad as-sa'idi ɗaya daga cikin ƙananan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ah, mutanen madina ba zan iya tuna gaskiya tafsir din tarjamarsa ba ah, sai dai Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma mun sake mun sake wuce wani hadisi nasa in ni ma ne muraja a tarjamar ta sa insha Allah sannan me hukuncin mutumin da ya ya wata doki idan ya yi sukuwa da shi ko ya kwalliya da shi idan dan ya sukuwa da shi ne domin ya samu karfin jiki ya samu kuma kwarewa da tanadan yaƙi saboda shi kansa karfin jiki din shi ma kwarewa ne wannan ya halatta babu laifi amma an danya kwalliya ne in dan kwalliya ne to wannan in dan ya shine na babin alkhuyala dan takama da alfahari wannan ya shiga cikin hali ai namiji ba a san shi da kwalliya ba wannan ya ce wai akwai lokacin da ake sanarwa ana neman mahaddatan alkur'ani za a tafi da su jos saboda hadda ana so su haddace sahihul bukhari idan kuma suka haddace za a tafi da su jami'ar da ke saudiya saboda su karo ilimi to har yanzu magana a ha an yi an har sun yi sun haddace an yi ma an yaye ma ɗaliban wancan asabar da ta wuce har an yi an gaba har sun haddace sai dai Allah ya kai mu ta shekarar a kashi da ciki alaikum salam ba da dangane da batun cewar ba a na Allah wasu suna sai abin da shi ya jingina kansa ko manzansa to malam akwai hadisin da ya nuna cewa inna lillahi tis'a wa tis'ina isman man ahsaha da janna to wannan shi kuma malam me eh wato waɗansu sunaye ne 99 amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ayyana su ba to shi yasa malamai suka yi ijtihadi eh, a riwayar tirmidhi sun zo da ayyana su su ne asma'ullahi husna inda suka aka hada ce wallahu la ilaha alladhi la illa huwa arrahmanur rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min izuwa karshe amma hadisin da ya zo da ayyana su bai inganta ba da wannan ziyada to shi yasa wadansu malamai suka rinka ijtihadi daga cikin su har da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi kokari sunayen da suka zo na Allah a cikin al da sunna ya tattara su har da su irin wayannan sunayen nan Hazim al-Ahzab Munzil kitab Rafi'ud Darajat Dhul Arsh Mujri sahab duk irin waɗannan ya tattara idan idan ya tattara su da nufin cewa su kai 99 to amma su ne 99 da ake nufi ko kuma kowane 99 ake nufi Allahu a'lam misali wannan mutanen da suke sayan dala mala su ajiye ta shi lokacin tahin alazai a ba laifi ba laifi ai ba su yi riba ba sun saya da kudin su suka ajiye ka saboda lokacin bukata za ta zo kuma su fito su sayar da ita idan dai yayin da suka saya ba sun saya bashi ba ne sun biya sun mallake ta suka suka rike ta a hannunsu suka jira lokacin da kudin ya tashi kuma su zo su sayar yayin da suka sayar kuma ba su sayar bashi ba wannan bai cika bai saba don ai dama shi sharaɗin cinikin kudi kada a samu ribar fadl kada a samu ribar nasa na alaikum salam game da roƙa annabi wasila na wannan ya nuna kowane irin lokaci da zan yi addu'a wa mas'ala a salati ne a eh, wannan gaskiya abin da kiran sallah ta zo amma sauran lokaci din maimakon ka dauka masa wasila kai masa salati dan shi ya nuna mana shi yasa kuma shi kuma yace ma Ubay ibn Ka'ab kam aj'al laka min salati hmm, salati na wanda wanda salati wanda wanda salati zai rinka yi maka ita ko wasila din a keɓance ta da lokacin da aka ce shine lokacin lokacin kiran sallah amma sauran lokacai domin ka yi abu na abin da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai salati shine aula Allah ta'ala amin.